Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana a kan mitoci 31 25 shida Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol dukkaninsu a zangon FM. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Asabar 17 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanun labarai. to bayanai na ci gaba da fitowa dangane da sallamar da aka wa tsohon mataimakin shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi wato andrew mccabe sannan ana sa ran asabar za a koma teburin tattaunawa a sweden da ministan harkokin wajen koriya ta arewa wani rahoton hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira a majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa dubban 'yan gudun hijira daga jamhuriyar tsakiyar afirka na cikin mawuyacin hali to kan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa Kasashe 13 na nafiyar Afirka da Turai sun ƙudiri aniyar ƙarfafa dokokin yaƙi da safarar bil'adama a cikin gidan kowace daga cikin ƙasashen da abin ya fi kamari. Wasu zaratan sojojin Birtaniya da Isra'ila sun samar da horo ga sojojin saman Najeriya na musamman. To wannan special force da muke muna tunin ne mu ba da sojojinmu wani irin horo na musamman saboda su iya kare barikokinmu. haka kuma za ku ji cewa hukumar raya birane ta majalisar ɗinkin duniya da haɗin gwiwar gwamnatin borno sun gina wa 'yan gudun hijirar boko haram gidaje har ɗari uku ibrahim ka almasi garba zai kama mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk nan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum an sallami tsohon mataimakin shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi andrew mccabe a cewar wata sanarwa da babban attorney general din amurka jeff session ya fitar wacce ta nuna cewa sallama ta fara aiki ne ba da bata lokaci ba sessions ya ce ya sallami mccabe ne bisa la'akari da rahoton da spita general da kuma sakamakon binciken da ofishin da ke kula da nauyin da ya rataya a wuyan ma'aikata a hukumar ta fbi ya fitar da kuma binciken da ma'aikatar manyan jami'an gwamnati ita ma ta fitar kamar yadda sanarwar ta nuna shugaba trump ya jaddada matakin sallamar mccabe a shafinsa na twitter inda ya rubuta cewa andrew mccabe an kore ka wannan wata babbar rana ce ga maza da mata da ke yi wa hukumar ta fbi aiki kuma babbar rana ce ga mulkin demokuraɗiyya mccabe yaron james comey ne yana kuma sane da duk ƙarerayin da ake a ofishin na hukumar ta fbi a wani zaman kwamitin bincike na majalisar ɗinkin wato majalisar dokokin amurka da aka yi a baya bayan da aka sallami comey McCabe ya jaddada yadda yake mutunta tsohon mai gidansa James Comey. Director Comey in the absolute highest regard. I have the highest respect for his considerable abilities and his integrity. ina matukar kallon Comey da kima, ina matukar girmama kwarewarsa da kuma kamilancinsa. A baya McCabe ya kasance shine mai faɗa aji na biyu a hukumar ta FBI. wanda shugaba Donald Trump ya sha suka a fili saboda nuna son kai ta fuska siyasa da ya zarge shi da yi inda har rahotanni suka nuna cewa ya nemi a kore shi daga bakin aiki ya kuma janye ne daga bakin aikinsa a ranar talatin ga watan janairu ya kuma shirya yin ritaya ne a gobe lahadi ranar haihuwarsa wato ranar zagayowar haihuwarsa inda yake sa ran zai samu cikakkun kudadensa na ritaya amma tun da yanzu an sallame shi akwai yiwuwar ya rasa wasu kudadensa na fansho. ana sa ran a yau asabar za a koma teburin tattaunawa a sweden da ministan harkokin wajen koriya ta arewa ri yun ho zaman da masu lura da al'amura suka ce zai iya zama sharafagen zaman tattaunawa tsakanin shugabannin amurka da na koriya ta arewa a baya an tsara za a kawo ƙarshen zaman ne a jiya juma a birnin stockholm kamar yadda wata majiya ta bayyana a jiya juma'a jakadin sweden a masar ɗinkin duniya olaf skog ya ce ƙasarsa na ƙoƙari ne ta ga an kawo ƙarshen tada jijiyar wuya da ake samu a yankin tekun koriya ta hanyar samar da zaman sasantawar yayin da ke ganawa da manema labarai skook ya ce matsalar tsaro da ake fuskanta a yankin tekun koriya na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da ƙasashen duniya suka saka a gaba kuma idan har sweden na da rawar da za ta taka domin ganin an yi sulhu dama burinta kenan a jiya juma'a ministari na koriya ta arewa da prime minister sweden stephen lofben suka gana na dan wani lokaci amma kuma babu bayanai da suka fito kan batutuwan da suka tattauna a kai amma dai prime minister na sweden ya ce bukatar ita ce a samu zaman lafiya a yankin na koriya wani rahoton hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira a majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa dubban 'yan gudun hijira daga yankin jamhuriyar tsakiyar afirka waɗanda suka yi ƙaura zuwa kudancin chadi a ƙarshen shekarar da ta gabata domin gujewa rikice-rikice na fama da matsalar wato matsalar karancin abinci da matsuguni da kuma kayayyakin magani da sauran muhimman abubuwan more rayuwa rahoton hukumar ya rawaito cewa yaƙi tsakanin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a arewa maso yammacin jamhuriyar tsakiyar afirka a watan disambar bara ya raba mutane kusan dubu sittin da biyar da muhallansu lamarin da ya sa wasu mutane dubu ashirin da biyu suka tsallaka zuwa chadi domin neman mafaka rahoton ya nuna cewa yanzu haka kwararar 'yan gudun hijira ya ƙara yawan adadin mutanen da suke zaune a yankin na chadi wanda yanki ne da matsalar koma baya ke fama da matsalar koma baya a duk faɗin ƙasar kakakin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira babu balosh ya ce karancin abinci da hawan farashin kayayyaki sun jefa 'yan gudun hijira da 'yan asalin yankin ƙasar ta chadi cikin mawuyacin hali labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau asabar kungiyar nan mai sa ido kan haƙƙin bil'adama a siriya wacce ke da hedkwata a birtaniya ta ce sama da mutane 150 ne suka fice daga muhallansu a yankin afrin tun daga ranar laraba rahotanni sun nuna cewa jiragen yakin ƙasar turkiya sun kai farmaki a garin a daren jiya a jiya juma babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya ya nuna matuƙar damuwarsa kan yadda 'yan ƙasar ta siriya ke ta ficewa daga yankin gabashin guta da garin na afrin hukumar da ke kare haƙƙin bil'adama a musar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa ta samu rahotanni masu tada hankali waɗanda ke nuna cewa sojojin turkiya na fafatawa da mayakan kurɗawa lamarin da ya sa dakarun kurɗawan suka hana fararen hula ficewa daga garin yanzu haka asusun tallafawa ƙananan yara na unicef ya ce ya kammala shirye-shiryen tallafawa yara da yawansu ya kai dubu hamsin waɗanda ke ficewa daga yankin na 'yan da ke gabashin garin na guta wanda dakarun siriya ke kokarin sake kwato shi daga hannun 'yan tawaye tun daga watan da ya gabata rasha ta ce za ta kori wasu jami'an diflomasiyan birtaniya su 23 wannan mataki na mai da martani na zuwa ne bayan da bayan matakin da birtaniya ta ɗauka a wannan makon na koran jami'an diflomasiyyar rasa su, 23 kan zargin sakawa tsohon jami'in leƙen asiri sage skripal da 'yarsa yuliya guba a wajen wani shakatawa wanda aka tsince su ba sa cikin haicinsu a garin salisbury da ke birtaniya lamarin da ya sa aka garzaya da su asibiti labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla ministocin cikin gida da na kasashen waje da kasashe goma sha uku da suka hada da yankin sahel da faransa da jamus da italiya sun gudanar da taro a jamhuriyar nijar inda suka tattauna da jami'an majalisar ɗinkin duniya da na ƙungiyar eu akan matsalar da bakin haure da safarar bil'adama wakilin murya amurka a yamai sulamu barma ya aiko mana da ƙarin bayani Taron wanda aka shafe wunin jiya Juma'a ana gudanarwa ya fara ne da yin dubi akan inda aka kwana dangane da yakin da aka kaddamar domin farautar masu safarar bil'adama da batun dakile barauniyar hanyar da bakin haure ke bi don kwarara zuwa turai. Ministan cikin gidan Nijar Bazu Muhammad da ke jawabin buɗe taro ya ce a shekarar 2017 kasar Nijar wacce ke matsayin kasar da akasarin 'yan cirani ke ratsawa domin shiga Libya ko Algeria a kokarin fadawa Turai ta sanar da yin nasarar damke masu safara kimanin 268 sai motoci fiye da 140 da aka kama a hannun masu irin wannan haramtacciyar sana'a sannan bayanai na nunin bakin haure sama da dubu ne aka taro a kan hanya a shekarar 2017 yayin da wasu bakin haure 2,600 suka shiga hannun jami'an tsaro a shekarar 2016 in ji shi. Le nombre de migrants interceptés est passé de 2653 en 2016 a 6159 a 2017. Bisa la'akari da nasarorin da ake samu a wannan yaƙi daidai da abubuwan da aka ƙudurta a tararrakin da aka yi a can baya, tare na birnin Yamai ya yanke wasu mahimman shawarwari. kamar yadda ministan harkokin wajen mali ceman iber kulibali ya gabatar da su a matsayin sanarwar ƙarshen taro renforcer les cadres législatifs nationaux en matière de lutte contre le trafic illicite et la traite des êtres humains kasashe sha uku na nafiyar Afirka da Turai da haɗin gwiwar rassan Majalisar Ɗinkin Duniya masu kula da batun 'yan gudun hijira, ƙaurar jama'a da masu yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi da jami'an ƙungiyar tarayyar Turai sun ƙudiri aniyar ƙarfafa dokokin yaƙi da safarar bil'adama a cikin gidan kowace daga cikin ƙasashen da abin ya fi kamari dangane an samu cikakkiyar haɗin gwiwa tsakanin su sannan an bayyana shirin ƙarfafa wa jami'an tsaron da ke yaƙi da masu fatocin biladama kwarin gwiwa ta hanyar samar da ingantattun kayan aiki yayin da aka buƙaci ƙasashe su ƙara ƙarfafa hulɗar shari'a a tsakaninsu sai kuma maganar tsaurara bincike akan iyakoki haka kuma aka yanke shawarar bayar da kariya ga 'yanci ranar da suka fada tarkon masu fataucin mutane sai batun ɗaukar matakan takaita kwararar bakin haure ta hanyar bullo da hanyoyin bunƙasa tattalin arziki ta yadda jama'a za su samu aikin yi a gida a ƙarshe an buƙaci kowace daga cikin waɗannan ƙasashe ta ɗauki matakan saka ido don ganin an cika alƙawalin da aka ɗauka yayin wannan haɗuwa. le jamhuriyar nijar ce ke rike da kujerar shugabancin kungiyar jason sahel a halin yanzu dalili kenan da aka ɗora mata alhakin jagorancin komai na wannan haduwa da aka bayyana shirin sake gudanar da makamanciyarta a nan ya mai a watan yuni mai zuwa don yin bita akan abubuwan da aka tsayar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar dori yi bai bai zamanin sayan a gaida sule wasu zaratun sojin birtaniya da isra'ila sun samar da horo ga sojojin saman najeriya na musamman don ƙara inganta aikace-aikacensu daga abuja ga hassan mai na kaina Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar ke jawabi yayin da yake duba wasu jiragen mayakan sama a ziyarar aiki a sassan rundunonin sojojin sama na kwanaki biyu da yi a jihohin Kano da Kaduna. Babban hafsan hafsoshin sojin saman ya kuma duba zaratan sojin saman nan na musamman da ke samun horo a halin yanzu. Wannan horo yana da muhimmanci kwarai da gaske. Aikin rundunar mayakan sama shine su fitar da su yi projecting musamman me zan ce projecting da hausa yawa su yi harsashen karfi you know, a waje wannan muna harsashen karfin mayakan sama an tabbatar da shi a arewa maso gabas an tabbatar da su da sansana da yawa na cikin ƙasar nan kuma kamar da na ma bayani mun tabbatar da shi a ƙasar gambia mun je sierra leone to amma kare sojojin fa da dukiyoyin da aka saya jiragen nan da muka ta gyarawa da wanda gwamnati ta siyo yaya za ka kare su daga irin farmakin da kaman boko haram suka kai a shekara 2013 a garin maiduguri wanda suka lalata wasu jirage to wannan special force da muke muna tunin ne mu ba da sojojinmu wani irin horo na musamman saboda su iya kare barikokinmu kuma duk lokacin da aka ce sojojin sama sun fita da jiragensu kamar sa'in da muka tafi kasan senegal saboda fitinan da ke cikin gambia muna da sojojinmu wanda aikinsu su kare waɗannan jiragen to ko za a iya cewa wannan tsarin horo na musamman sabon tsari ne a duk duniya daman tsarin yadda yake kenan ka zamanto duk lokacin da ka fita da sojojin ka you mayaka sama akwai wasu special forces wanda aikinsu su ne su kare waɗannan ƙaddarorin mun yi training mutane sun kusa dubu biyu yanzu abinda muke targeting shine dubu bakwai kuma ƙasashen da suka koya mana akwai ƙasan birtaniya sun turo sojojinsu kwanakin baya mutum wajen 60 da wani abu kuma banda haka akwai wani abin nan na daga israel wanda suka zo kwanan nan su ma suka horar da waɗannan sojoji namu babban hafsan sojin sama air marshal sadiq abubakar hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria kasan soja idan ka gane shi kishin ƙasa yake To a gaida Hassan mai na kaina. Cikin wannan makon ne hukumar raya birane ta Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Borno suka buɗe wasu rukunin gidaje 300 a ƙauyen Ngom da ke ƙaramar hukumar Mafa a jihar Borno, wanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka lalata. Ga Haruna Daura da ƙarin bayani. Mr. Edward Kalon dai shine shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ya jawabi game da dalilansu na sake shigowa wajen tallafa al'umman wannan ƙauye na Guam don sake gina wannan ƙauyar kamar haka. When the settlement fell, victim to Boko Haram twice between 2014 and 2017, What was left behind was unimaginable destruction. Ya ce mutanen wannan ƙauye sun fuskanci hare-haren 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram har sau biyu tun daga shekarar 2013 da kuma shekarar 2017. An yi kace-kace da wannan ƙauye abinda ma ba zai misaltu ba. Ya ce an lalata gine-gine da dama da makarantar firamare guda da ke cikin wannan ƙauye da ma ɗakin shan magani wajen kasuwancinsu da dai wajen harkoki irin na yau da kullum. Babu abin da ya saura a wannan ƙauye an lalata su gaba ɗaya. About 100 people were killed during these attacks and the entire community was destroyed. Ya ce an kuma kashe mutane fiye da ɗari sannan kuma aka lalata dukkanin gine-ginen da ke wannan ƙauye. An tarwatsa fiye da magidanta uku daga cikin gidaje uku da saba'in da ke wannan ƙauye. Shi ma dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya mai da jawabi ne yana mai cewa. No doubt the UNDP which is the lead organization has done remarkably well in Gom using permanent structures, and this is a position that we have been combating for ages. Short-term structures tends in this terrain is not the best of option. Ya ce ko shakka babu hukumar raya birane na Majalisar Ɗinkin Duniya wato na UNDP sun yi abin a yaba a wannan ƙauye nan gwam game da abin da muka gani yanzu haka zahiri wajen sake gina irin waɗannan gidaje na dindindin wadda kuma hakan ita ce ma matsayar mu a jihar Borno. Ya ce samar da muhalli irin na wucin gadi ba za a ce shine mafita ba a irin wannan yanki namu saboda irin abin da za a kashe wajen gina gidajen wucin gadi zai iya ma gina irin waɗannan gidaje na dindindin a cewar gwamna kashin Shatiman. su ma dai kwamishinan ma'aikatar sake gine-gine da tsugunar da al'umma da rikicin boko haram din ya daidaita wato ga babagana umar zulum ya mun karin haske game da waɗannan rukunin gidajen kamar haka gwamnatin borno ta hada gwiwa da gwamnatin japan da gwamnatin swiss da taimakon undp muka fara mun gina sabbin gida guda dari uku an yi asibiti an gyara asibiti an gina sabon primary school da kasuwa bayan haka an ba tallafi ma mutanen garin musamman mata don saboda su je su fara sana'a sun koma gida bulaman abari dai shine bulaman wannan kauye na gom ga kuma abin da ke cewa eh duka mun gode da DMPP da gwamnatin Borno da halin kai yadda suka mana suka gana garin mu mun gode sosai dama kamar garin naku haka yake ko kuma an sake yanayin gini ne an sake sosai mafi yadda da kuna shirye za ku wannan gidajen kenan an ba ku eh, an ba mu an shirya za ku shiga kenan eh za mu shiga kuma ya yanayin tsaro ke a garin naku yanzu muna tsaro muna kare muna mara sosai an da ya kashe dala miliyan ɗaya ne wajen sake gina wannan ƙauye na Guam da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya To a gaida Haruna Dauda, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma mu na cewa karfe 11 da kusan minti 18 ga shirin mana gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar su Comrade Bishir Dauda da Comrade Kabiru Shehu 'yan ɗaki masu son sanin abin da ya sa ake kiran sarkin Kano san Kano da kuma alaƙar masarautar Kano da gashin jimuna. Sai kuma kashi na biyu na amsar tambayar Luwani Sa'idu Gayari mai son sanin ko shin kowace ƙasa na iya mallakar injin buga kuɗi sannan idan ku haka ne me yasa wasu ƙasashen ke fama da talauci to bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su comrade bishir da kwamrad kabiru masu son sanin abin da yasa ake kiran sarkin kano san kano da kuma alakar masarautar kano da gashin jimuna idan masu tambayar na saurare ga kashi na ƙarshen na ansar tambayar da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya samo daga masanin tarihin masarautar Kano kuma darakta janar na hukumar adana kayan tarihi da binciken gidan gwamnatin Kano, Malam Ibrahim Ado Kurawa, wanda zai ɗora da bayyana dalilin da ya sa sarkin Kano na yanzu kan rattaba hannu kan takarda da sunan sarkin Kano a maimakon emia of Kano, ko da kuwa takardar ta turanci ce. Abin da ya sa shi mai martaba sarkin Kano, Muhammadu Sanusi na biyu ya kawo wannan saboda bai kamata ka yarda wani ya saka maka wani suna ba. ko wani ya ce maka emir ko wani ya ce maka amir ko wane ne a'a wannan kasar hausa ce saboda haka dole mu kuma sarkin hausa ne yauwa dole mu kira kanmu da abin da muke so mu kira kanmu ba wani ya kira mu ba wani ya kira mu kaga ba mu da yanci kenan shi wannan mai tambayar kuma alagawata yana cewa daga cikin kirarin da ake wa Kano shi ne ana ce mata jalla babbar Hausa Kano tambin giwa kaza kaza to kuma sannan shi sarkin Kano ana masa kirari da cewa mai jimla wai yake cewa wani me hakan ke nufi ake wa kiran sarkin Kano da suna mai jimla ko ake masa kirari da cewa mai jimla to shi sarkin Kano ka san yawancin abubuwan da muke gani na sarauta yanzu a Kano yawanci asalin sarkin Kano Muhammadu Rumfani to kuma sarkin Kano Muhammadu Rumfa shi ya kawo takalmin jimina wanda sarkin Kano ne kaɗai yake sa shi a duniya a cikin kayayyakinsa na sarauta akwai takalmi mai jimina akwai abin nan tagwayen masu ga kakaki ga dawakin zage duk wannan sarkin Kano Muhammadu Rumfa ne ya fito da su to kaga saboda wannan takalmin jimina babu sarkin da yake sa kuma ka san sarkin Kano shine sarkin da ya kowane sarki a ƙasar Hausa kasaita Mun a halin da muke ciki a wannan zamanin yanzu sarkin Kano ya fi kowane mutum wanda yake sarauta a Afirka kasaita saboda me saboda matsayin da Kano take da shi idan ka duba babu wata ƙasa wani sarki da yake da yawan mutane a daularsa kamar sarkin Kano a duk Afirka kaga Kano muna da mutum sama da miliyan tara ko ka je wani wurin ba za ka samu irin wannan ba to saboda haka kasaitar Kano koyaushe ane mata kirari kirari ta kuma yana haɓaka yanzu kaga misali kamar kunne biyu yanda mutane da yawa suka ɗauke shi kaga na Kano ne sanyin Kano daba ne wato naɗi kunne biyu eh, sanyin Kano daba ne ya fito da shi kuma kaga duk duniya ta karba saboda haka kowane abu da irin yanayin da zamani yake zuwa yanzu zamani ya zo Hausa ta haɓaka a duniya wurin mutum miliyan ɗari da hamsin kuma Kano ita ce babban gari a ƙasar Hausa jihar Kano ita ce babbar ƙasa a ƙasar Hausa Kano shine masarautar Kano ta fi kowace kasaita da arziki a kasashen bakar fata da wuya ka je ka samu wani wuri da suke da irin hmm. saboda haka wannan abubuwan suna sawa ana samun martaba da ɗaukaka shi wannan takalmi mai jimina da fatar jiminar ake yi ko kuma ya fasalin sai ke da gashin jimina ne hmm. shi ne za ka gan shi an su gashin a ciki sarki yana tafiya da shi mu hmm. sarkin kano ne kawai yake da wannan to kaga ai dole a ce mai muna ko eh. tunda ba wani sarki da yake da wannan takalmi a cikin tsarin sarautarsa. Akwai wani sanadi da tarihi ya nuna shi sarkin Kano Muhammadu Rufa ya kirkiro ko ya fara amfani da shi wannan takalmin jimna? Eh to ai shi sarkin Kano Muhammadu Rumfa kasan ya shigo da abubuwa na sarauta. Saboda shi ne wanda ya tabbatar da sarautar nan yadda take da muka same ta yanzu. Saboda haka ya fito da wannan takalmin jimna ya fito da dawakin zage ya fito da ah, tagwayen masu ya fito da ya yake da suna tara ta Kano ya fito da kakaki duk wannan abubuwan sanin Kano Muhammadu Rafa ne kuma ya zo ya gina wannan gida wanda gidan ya daidai da Ka'aba ina kallon Ka'aba idan ka sa shi daidai za ka ga ya ce shi gidan gidan sarkin Kano ne yanzu fadar Kano eh Muhammadu Rafa ya zana ta nasa abin sararin sama din nan na Amerika mm. su suka tabbatar cewa gidan rumfa daidai yake. hukumar kula da sararin samani ta Amurka. Su suka tabbatar cewa gidan rumfa nan daidai yake da kaba In ka ja layi hmm. zai kai ka kamar a ce ka tsaya a nan inda ba za ka samu wani abu zai kai ka daidai da shi. Kuma ka ga babu kwamfas babu komai a wannan lokacin da taurari suka yi aiki. Saboda ka ga yana daga cikin ƙasaitar rumfa. Hmm. Shi yasa aka ce ba za a taɓa yin sarki ba tun daga farkon Kano har ƙarshen ta. Inda za a ci gaba da zama a wannan gidan ko? Eh. to shi yasa duk wannan abubuwan shi ka kawo tsakan an yi masa kirari balaraban sarki waye duk eh. gashi an ce ma magajin rumfa an ce menene komai zaka ji an koma garin fa? eh mamadin yawa mala har yanzu ana amfani da sarakunan Kano suna amfani da wannan takalmin na jimna yi mana sarkin Kano har yanzu yana sa takalmin jimna har yanzu da tagwaya masu wanda yake rikewa ga malafar dabana eh. da kuma bakan dabu su ma duk sun karu a cikin abubuwan da suke na sarkin Kano symbols ko kuma alamomi na sarauta wannan suna ciki idan ba baka rike wa'annan abubuwan baka zama sarki ba kama a majalisa idan babu wannan abun sandan majalisa nan babu babu majalisa to shi wannan eh, takalmin jimina da har yasa ake cewa sarkin Kano mai jimina akwai keɓantattun lokuta da misali sarki yake amfani da wannan takalmi ne ko kuma a duk lokacin yayi muradi kawai sai a gan da shi Eh, duk lokacin da zai shiga ta sarauta zai saka tunda ba ko shi ne sarki zai shiga ta sarauta misali in zai shiga ta sarauta ya rike tagoyan masu za ga ya sa takalmin jimuna tun daga tagoyan masu ga takalmin jimuna to kaga wannan shiga ce ta sarauta ya zama cewa ya zo a matsayinsa na sarki kenan ko kaga a wasu kasashe wani abu suke dora a kansu ko shine crown nasu to mun ko a Kano kaga da wannan takalmin da shi tagwayen masu ko bakan dabu duk waɗannan su ne abubuwan da sarki zai rike su ya cika ya rike abubuwan sarauta alamunta. sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar Luwanu Sa'idu Gayari kan shin kowace ƙasa na iya mallakar injin ɗin buga kuɗi kuma idan haka ne to da me wasu ƙasashen ke fama da talauci? To ga ƙwararre a harkar tattalin arziki kuma abokin aikinmu Dr. Salisu Garba da cigaban gaban ansarka. Wa zai biya kuɗin buga kuɗi a waɗannan kuɗaɗen? Na'am. Eh, Ina tambaya ne. Mm. Ai, za ta yi amfani da takardu da ma'aikata da kuɗi da kuma zai biya kuɗin su. Eh, tun ta biya saboda ta buga kuɗi ya isarta. A'a, ba za ta buga kuɗi haka ba dan tana buƙatar ta sau wasu motoci in ba dai motocin akwai aikin da za su yi ba. Mm. Kuma an kayyade abin da za a samu daga su mm. To wannan shi ne zai zama dalili da za ta nemi kuɗi. Kuma ma ba buga kuɗin za ta yi ba tukunna. Aro kuɗin za ta yi. Oh. aro kuɗin za ta yi to in ta aro kuɗin aka so motocin sannan za ta buga kuɗin cikin gida cewa motocin nan sun kama miliyan ɗari biyu. Oh. Ta aro kuɗi ta saya an kawo su za a sayar ma mutane cikin gida an gama sayar da su za su kama miliyan ɗari uku. Oh. Amma sai ta buga miliyan ɗari biyu a cikin gida sannan ana sayan motocin suna mai da kuɗin. To kaga kudin sun shigo sun shigo domin za ta buga miliyan miliyan kila ɗari uku mm. saboda mutane za su masu masu samu kuɗi su sai motocin wato abin da wannan zai haifar da ayyuka masu sayar da motocin masu sa a shago masu talatar da motocin waɗannan ayyuka ne da za su faru a cikin ƙasar mm. so za ta buga kuɗi yadda mutane za su samu idan sun sayar da kadarorinsu za a ba su kashi za su je banki su karbi kuɗi za su je su sayi motocin da gwamnati ta shigo da su ita kuma ta mai da kuɗin oh, uh, dole akwai wani abu a ƙasa mm. kafin ƙasa ta ce za ta buga kuɗi haka nan kawai oh. kaga kuma shi kuɗin ma da take bugawa mm. ai sar mata ake yi babban banki zai sar ma Najeriya kuna da buga ne oh. tambaya ta ce yaya gwamnatin Najeriya za ta biya kuɗin gwamnatin najeriya za ta ba wai za ta biya babban banki ba tsaba da ce ka buga mini biliyan kaza ga kudin biliyan kaza a'a abin da za ta shi ne za a biya haraji shi yasa za a biya haraji za a biya har ma na abinci ko na sutura da ake sa duk za a tara wa mutane haraji za su biya mm. shi yasa aka ce haraji na cikin dalilin da zai sa gwamnati ta buga kuɗi mm. za ta to harajin nan da ake aka yi harsashen mutane za su biya su ne za su maye gurbin kuɗin da gwamnati za ta biya babban banki babban banki ba wai ai bankin gwamnati ne amma a farashin wanda take saboda a kuɗin da ta cajin gwamnati hmm. daga haraji za a biya to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan buga kuɗi da kasashe kan yi da kuma ansar wata tambayar yanzu a madadin salaman abo da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyanmu mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma mako gobe to madalla a gai da ibrahim to jama'a sai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyin masu sauraro ba amma ga takaitattun labaran duniya To an sallami tsohon mataimakin shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Andrew McCabe a cewar wata sanarwa da babban attorney general din Amurka Jeff Sessions ya fitar. wacce ta nuna cewa sallamar ta fara aiki ne ba da bata lokaci ba sessions ya ce uh, an sallami makeb ne bisa la'akari da rahoton da spita general da kuma sakamakon binciken da ofishin da ke kula da nauyin da ya rataya a wuyan ma'aikata ta kuma ta biyar ya fitar To madalla masu sauraron mu anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki daya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau zanga-zanga. Nisar fili hashin kuma ke cewa sai mun sake dawa da karfe ta da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana. Salamu alaikum.